radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda ta da fassara kuma zai karantu. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. Shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa shine mu na ƙarshe mu gabatar muku a cikin shirin namu. amma kafin nan bar hana ku da abdullahi salihu ka tsana don gwatar da shirin nan na ko kun san ai saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 27 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1443 Hijira kamariya. masu ware ko kusan shekaru cewa shekaru 200 da suka gabata rana irin ta yau bayan yakin duniya na biyu aka sake rattaba kan iyakoki na kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kayi a yankin wanda hakan ya zo ne a cikin wata yarjejeniya wadda aka rattaba wa hannu a birnin paris na ƙasar faransa a ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 ƙasashen da abin ya shafa dai sun hada da daulolin usmaniya austria da kuma hungary a daular usmaniya dai turawan sun rattaba hannu ne akan cewa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu da iraki da syria labanan jordan da kuma palestino inda wasansu da aka sanya karkashin ikon ingila da faransa kai tsaye a yanda kuma wasansu aka sanya su karkashin ikon majalisar kasashen duniya a lokacin da kuma turawan ingila suka kafa isra'ila a kasar palestino masu ware ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan rabi'u thani shekara ta 1381 shekara ta 1381 ayatollah hashim madaras gazbini fitaccen malamin shari'a ko masanin addini ya rasu an haife shi a shekara ta 1270 bayan hijira a kusa da birnin kasbin a yammacin kasar iran kuma ya koyi ilimin fiƙihu da ƙa'idoji na falsafa a wannan gari daga nan kuma sai Ayatollah Azumin ya tafi makarantar Hausa ta birnin Isfahan daga nan kuma bayan ya kammala karatunsa ya wuce zuwa birnin Mashhad inda ya yi karatu na tsawon shekaru shida ya yi koyarwa a wannan gari na tsawon shekaru kusan arba'in kuma ya horar da fitattun malamai jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah said da khamenei ya kasance ɗaya daga cikin ɗalibansa waɗanda suka ɗauki karatu na addini a gabansa a fannoni daban-daban wanda kuma ya kasance yana bayyana shi da cewa babban malami ne bai tsoron Allah da gudun duniya wanda Allah albarkaci duniyar musulmi da iliminsa ya rubuta rubuce masu tarin yawa a bangare daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman ma a bangaren fikihu da usul kamar da kuma ya yi wasu rubuce-rubucen a bangaren ilimin falsafa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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da kasar Austria dangane da take haƙƙin bil'adama. hukumar lafiya ta duniya ta ce jami'an kiwon lafiya kashe ɗaya bisa hudu ne kawai suka yi cikakken allurar kafin cutar covid-19 a nahiyar afirka a kasar yemen kuma jiragen yakin saudiya sun kai hare-hare kan birnin sana'a babban birnin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban bangaren harkokin waje na ma'aikatar shari'a a nan kasar iran ya bayyana cewa ma'aikatar a shirye take ta shiga tattaunawa da kasar austria dangane da kare haƙƙin bil'adama da kuma al'amuran shari'a a tsakanin kasashen biyu da kuma kasashen turai kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto kazim garib abadi yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da wolf dietrich heim jakadan ƙasar austria a birnin tehran garib abadi ya ƙara da cewa wasu ƙasashen suna amfani da kare haƙƙin bil'adama don cimma manufofinsu na siyasa da kuma neman biyan buƙatunsu a duniya ya ce abin mamaki hata kasashen da ba su taɓa gudanar da zaɓe a ƙasarsu ba amma suna da bakin magana kan kare haƙƙin bil'adama har ma su tumi wasu ƙasashe da take haƙƙin bil'adama a nashi ɓangaren jakadan ƙasar austria a nan tehran mr helm ya nuna amincewarsa da shawarar shiga tattaunawa tsakanin iran da ƙasashen turai dangane da kare haƙƙin bil'adama da kuma harkokin shari'a hukumar lafiya ta duniya who ta ba da sanarwar cewa binciken da ta gudanar a nahiyar afirka ya tabbatar da cewa kashe ɗaya bisa hudu ko kuma kashe 27 cikin ɗari ne na jami'an kiwon lafiya a nahiyar ne suka yi cikakken allurar kafin cutar covid-19 kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto daraktan hukumar ta who a nahiyar afirka dr mashidiso moiti tana bayyana haka a wata hira da ta yi da manema labarai a ranar alhamis da ta gabata ta kuma kara da cewa a cikin kasashe 25 da ta yi bincike a cikinsu ta gano cewa daga watan maris na shekara ta 2021 ya zuwa lokacin ba da wannan labarin jami'an kiwon lafiya miliyan 1.3 ne kacal suka yi cikakken allurar kafin cutar ta covid-19 inda a cikinsu kasa guda ce ta yi wa kashi 90 cikin 100 na jami'an kiwon lafiyan kasar. moiti ta kara da cewa kasashe tara ne suka yi wa kashi 40 cikin 100 na jami'an kiwon lafiya a su da wannan kuma muna iya cewa mafi yawan jami'an kiwon lafiya a nahiyar afirka suna cikin hatsarin kamuwa da cutar covid-19 don ba su da cikakken kariya jiragen yakin saudiya da kawayenta sun kai mummunan hare-hare a kan gidajen mutane a birnin sana'a babban birnin kasar yemen a safiyar yau asabar amma har yanzu babu labarin irin barnan dukiyoyi da kuma rayuka wanda hare-haren suka yi tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta bayyana cewa jiragen na saudiya da kawayenta sun kai hare-hare ne a kan wuraren da babu kayakin soje ko sojoji a wajensu banda haka labarin ya kara da cewa a jiya juma'a ma jiragen yakin na saudiya sun kai irin wannan hare-hare a kan birnin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar afirka ta kudu ta ce ta fara daukar matakan kiwon lafiya a kasar don kaucewa yaduwar sabon nau'in cutar covid-19 wanda aka gano a kasar wanda kuma yake saurin yaduwa a cikin mutane. shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto ministan kiwon lafiya na ƙasar afirka ta kudu joe pahla yana cewa a cikin 'yan kwanaki hudu zuwa biyar da suka gabata yawan wanda suke kamuwa da cutar ta corona ya karu musamman a lardunan gautek da kuma limpopo amma idan mutane sun kiyaye matakan kiwon lafiya sannan suka yi allurar rigakafin cutar ana iya shawo kan sabon cutar ta covid-19 da ta bullo a kasar inji shi ya zuwa yanzu dai kasashen duniya da dama sun hana duk wanda ya fito daga ƙasar afirka ta kudu da kuma ƙasashe makwabtanta shigowa su daga ciki yadda kasar ƙasar amurka da birtaniya an ƙara sakin wasu tsoffin jami'an gwamnatin ƙasar sudan wanda ake tsare da su tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan da ya gabata kwana guda bayan da suka fara yajin cin abinci kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa a safiyar yau asabar an ba da labarin sakin khalid umar yusuf tsohon ministan al'amuran majalisar ministocin ƙasar da wasu da dama tare da shi labarin ya kara da cewa a jiya ne wasu tsoffin ministoci da tsoffin jami'an gwamnatin kasar ta sudan fararen hula suka fara yajin cin abinci don bukatar gwamnatin kasar ta salame su a inda take tsare da su masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya kenan suka zo muku daga bakin tahir amin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shi nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran. Da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gubataccen abinci wanda za mu ɗauki cutar salmonellosis wanda tana ɗaya daga cikin manyan cututtuka da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Roma Dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin na ce yau zamu tattauna ne akan batun cutar salmonellosis to ita dai wannan cuta ana samun ta ne daga bacteria da ake kiranta salmonella bacteria wadda take illata kayan cikin mutum kwayar cutar na shiga ciki ne ta hanyar shan gurbataccen ruwa ko abinci babban alamar wannan cuta ita ce gudawa ana iya samun cutar salmonellosis ta wannan hanyoyin da zan ambato su kenan a misali idan aka ci abinci wanda ya gurbace da wannan kwayar cutar to yawanci ana iya samun wannan cutar kenan abinci kamar wanda suka hada da madara nama daga dabbobi haka kuma ana iya samun shi idan an amfani da wannan abincin ba tare da hanya an dafa su ba kenan idan kuma misali aka samu mai wannan cutar yana mu'amala da abinci ba tare da ya tsaftace jikin shi ko kuma musamman hannu ba shi yasa yana da kyau matuka kafin a yi sarrafa abinci ya zama cewa an tsaftace hannu sannan kuma idan mutum ya mu'amala da dabbobi ko a gonaki ko wani wasu wuraren aiki to ya kamata shi ma mutum ya tsabtace jikin shi kafin ya mu'amala da abinci ko kuma ya kai hannu ga bakinsa sannan kuma ko bai mu'amala da dabbobi ba ko misali an shiga ban daki to yana da matukar muhimmanci a wanke hannu saboda lallai in dai za a kai hannu ga baki hannun da ya riga ya samu wannan kwayoyin cutar to za a iya kamuwa da shi a cikin alamomin ah, cutar salmonellosis akwai amai ciwon ciki gudawa wani lokacin ma har akan yi samun mutum ya gudawa mai jini kenan ciwon kai rashin isasshen ruwa a jiki idan wannan cuta ta yi tsanani tana kawo barazana ga rayuwar mutum musamman yara tsofaffi mata masu ciki da kuma mutanen da garkuwar jikinsu ya riga ya ƙasa sosai kamar misali irin masu fama da cutar kanjamau kenan a cikin manya-manya matsalolin da ake fuskanta idan ana fama da wannan cuta akan samu cewa mutum bai da isasshen ruwa a jiki akwai hanyoyi da yawa da za mu ga cewa za a iya gane mai mana matsalar na rashin wato matsalar rashin isasshen ruwa za mu ga cewa za a iya ganin bakin mutum ya bushe har san sha a bushe ko kuma rashin yin fitsari mai yawa ko kuma yadda ya kamata a kan lokaci sai a kuma idan mutum ya shige kenan. To masu sauraro kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke tattaunawa akan batun a cutar salmonellosis wanda ɗaya ne daga cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurɓataccen abinci. Akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya kare kansa daga wannan cuta. Misali abu na farko shine in dai za a ci abinci nama ne majara ko wasu abubuwa haka daga dabbobi wanda su ake samu daga dabbobi to lallai ya kamata a tabbata an dafa su kuma a ringa tsaftace wajen girki da kuma kayan abinci da ake amfani da su wajen dafa abinci kenan a wajen da ake ajiye abinci a rinka rabawa tsakanin wanda aka girka da waɗanda ba a dafa ba misali ɗanyen nama da dafaffen abinci to yana da kyau a raba musu waje a daina cakuɗa su wajen ajiyewa To masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya haɗa mu. Yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo Hausa VOH ni Fatima Mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum ku huta lafiya. Shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa shine shiri na gaba da za mu gabatar muku kuma na ƙarshe a cikin shirin namu ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. A yau shirin nama ya gaso muku Hassan Kawamin cikin wannan waƙa da ya gabatar mana. Da fatan masu haskanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. tabii ki o

از آن بهشت پنهان در این مها ستاره درد من میدانم که همچو من پی تو سرگردانم شبیه madada da Hussein Kawami a cikin wannan waka da ya tanadar. Da wata masu son amfana kuma sun ji daɗin ta. Kuma anan ne zamu mu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar. بلبل سر دار و یه بیقرار این خال به اون خال اونچه دنبال بلبل سر دار خونده بلبل سر دار خونده خاطر بهار خونده علی دست دست مرواری در دست خاک گل دیار بیه لت گذر نگار بیه خاطر بهار بیه دم بزویه اوره برم بزوه گل می دلیار بیه قصه ها کنار بهار بلبل سری دار خونده to duka duka iya abin da suka gana a cikin shirin gan lokacin da aka ɗirma mana kawo jiki amma idan tahir amin da kuma labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin nake muku fatan alheri kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.